Hukumar zaben kasar Nijar, Saini ta fara gudanar da rajistan 'yan kasarta da ke kasashen waje don gudanar da zaben wakilai biyar da za su wakilci al'ummar kasashen wajen a harkokin gudanarwar kasar. Kimanin 'yan kasar Nijar dubu goma ne ke zaune a fadin jihar Filato. Alhaji Ahmad Zakariya Suleiman shine shugaban 'yan Nijar mazauna jihar Filato, ya ce sun wayar wa al'ummar su kai kan su fito don yin rajista. Wanda yake nan jiha ɗin da sauran jihohi da aka kai musu wannan aiki, to ana buƙatar kamata su yi wannan rijista saboda a duk inda suka je ko da iya shekarun da zaka a nan ka je a kasar duk inda aka tambaye ka daga ina kake daga wuri kaza ina shaidar ka ga shaidar ka kana mika wannan din ya wadatar an fahimce kai mazaunin wuri kaza ne kuma ka zo ka ga gida kamar yadda aka saba tsakanin Nijar da Najeriya abu guda ɗaya ne Muhammad Ɗanladi Suleiman babban jami'in tsaro na ƙungiyar a jihar Plateau ya yi ƙarin haske kan zaben da za a gudanar nan gaba. 'Yan majalisa ne guda biyar ƙasa goma sha biyar, har na Turai da na Laraba da nan Afirka kuma. Mu 'yan Nijar mazauna Najeriya mu ta zauna da kowace jama'iyya na cewar a ga an samu ko da ɗan majalisa ne a cikin Najeriya kamar wancan karan da aka yi ba mu samu a Najeriya ba wannan abin ya duk 'yan Nijar da yake Najeriya ta kai saboda Najeriya ita ce uwa Afirka kuma a ce dan Nijar bai da wakilci a Nijar bai yi ba Sakataren watsa labaru na kungiyar Alhaji Muhammadu Usman ya ce korafin da muke rishi, injin guda ɗaya ne kuma maza da mata duk gasu kun gani sun yi tururuwa suna son lalle kowa a tantance shi samu wannan ƙuri'a don sha Allah ta dindindin ce duk inda ɗan Nijar shi da wannan ƙuri'a duk inda zai je wannan ƙuri'a. Bayan an gama wannan rajista ina za a yi wannan zaɓen. A nan ofishin 'yan Nijar mazauna jihar Filato. Na kuma zan da wasu da suka riga suka yi rajista. Sunana Sakinat Ibrahim Jibrin. To muna neman tattalin arziki. kenan kama a baku jari in Allah ya yarda sunana alhaji mika'ilu muna buƙatar duk wanda muka zaɓa kamar yadda muka taimake shi muka ɗora shi shi ma ya saya ya kula da mu saboda muna da damuwoyi a jamhuriyar nijar akwai marasa lafiya ba magani da sauran abubuwa da wanda ya kamata gwamnati za ta yi ma talaka shi muke neman su taimaka mana da shi a nan najeriya sunana abubakar muhammad da muke fatan gani shine waɗannan 'yan majalisu in aka zaɓe su da yake duniya yanzu ta riga ta haɗe su taimaka ma 'yan Nijar mazauna waje da ilimi da samun ayyuka a inda suke ko kuma a can ƙasa Nijar. Jami'in hukumar zaben na Nijar Seni Ibrahim Sale Kanana ya ce kwanaki goma sha biyar da hukumar ta keɓe don yin rajistan sun yi kaɗan. To lokacin da aka bamu da aka ke kwana sha biyar amma yadda muke gani abun kwana sha biyar ba zai yi sa. Yaushe ake sa ran gudanar da zaɓuɓɓukan? Sai an gama da wannan ne za a san lokacin da za a yi. Al'ummar Nijar mazauna Najeriya dai suka ce suna bin dokokin da hukumomin Najeriya suka gindaya musu. don tabbatar da al'ummarsu ba su shiga matsala ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.